والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أكرمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشدة وجن شوال darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari da talatin da tawa wanda ya dace da talatin ga watan shida miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas allah da ifarka ya ba mu daman dawowa wannan matasaki na ibn taimiyya da ke kofar gidan a alhaji sani mai taji cikin birnin zariya domin ci gaba da karatunmu da muka sa wanda muke karanta sharru wahadiyya muna roƙon Allah ta'ala ya dacar da mu a duk abin da za mu yi ya tsare mu zama kuskure a yau za mu tashi sabon babi babu al-qurud al-muqaddara fi kitabillahi ta'ala a wannan babi za a yi mana bayani kaso daban-daban wanda aka kaddama shi wato wanda allah ya haba ya yi bayanin adadin yawan rabar ga duk wani magajin da yake gado a littafin ta tubahana wa ta'ala kamar yadda ya zo cikin suratun nisa mun saba muka karanta abu ya tsir sau kafin mu yi sharhi bayan mun yi sharhi mu sake karantawa sau domin muna son da yardar allah lokacin da muka sauke wannan littafi ya zan mafi yawan ko ba dukan mu ba mun haddace wannan manzuma don ilimi ne a tattara aka tara shi wanda yake man hafizar mutuna jama'ar uluma Allah ya mana taimako karanta mana kamar yadda muka saba أن البر نوعان هما واعلم بأن البر نوعان هما فضل وتعطيل على ما فضل وتعطيل على ما قسم والفرض في نص الكتاب ستة البتة لا بد في ولا البتة البتة ولا البتة نصف وربع ثم نصف نصف وربع ثم نصف الربع والضد والضد بنص الشرع والضد والضد بنص الشرع والثلثان وهما والثلثان وهما التمام والثلثان وهما التمام فاحفظ وكل حافظ إمام فاحفظ وكل حافظ إمام واعلم بأن الإرث نوعان هما واعلم بأن